بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya sake nuna mana irin wannan haɗuwa haka bayan da aka ɗibi tsawon watanni kusan uku kafin irin wannan sannu a hankali a ranar da aka rufe waccan daura ɗin aka ce ranar goma sha ɗaya ga watan jumada saniya wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha hudu ga watan biyar watan mayu 2011 za a ci gaba da wannan karatu kuma alhamdulillah rabbil alamin Allah ta'ala cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kaddari aukuwar haka din muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci da za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai tara albarka na sharhu sunna na al-imam al-barbahari mana abu muhammad al-hasan bin ali bin khalaf al-barbahari wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara hijiriya muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya gafarta mashi, ya haska kabarinsa wannan shi shine darasinmu na goma sha shida a cikin wannan littafi kuma ba tare da jan lokaci ba kai tsaye za mu shiga cikin littafi din za mu tashi a gaba ta ɗari da goma sha biyu a inda al'imamul barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa alam rahimakallah أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه على أربابه فأخذت حراما الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل يتشوى واعلم يا كيدان واكسني إذا كتي العلم shine idraku shay'i alama huwa alaihi idraku shay'i alama huwa alaihi mutum ya san abu a yadda abin yake ma'ana ya san abu ba da zato ba ba da kokonto ba ba da waɗansu al'amura ba wa'ala ma'ana kenan ka sani dahir tabbas rahimakallah Allah ta'ala ya maka rahama kaga miza kenan na littafan magabata da kuma karantarwa karantarwa da ta gino akan manhaji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana karantar da kai kuma ana roƙa maka Allah maɗaukin sarki gafara ma'ana Allah ya gafarta maka Allah ya maka rahama shi sai ya ce wa alam rahimakallah ka sani ubangiji Allah maɗaukin sarki ya maka gafara ya maka rahama annahu yadda al'amarin yake la yahillu malum ri'in muslimin la yahillu malum ri'in muslimin dukiyar mutum musulmi ba ta halatta illa bi tibati min nafsi face sai da son zuciyarsa sai da daɗin ransa sai da kwanciyar hankalinsa sai da yardarsa sannan dukiyarsa ta halatta ga wani amma haka kawai dukiyar mutum musulmi ba ta halatta kawai mutum ya je ya afka mata ba ya je ba ya ce ai ganima ce dukiyar Allah ce kowa da kowa ya ɗauka wannan bai halatta ba mun ga a darussan da muka yi na baya malam yake cewa la yahillu da mur'in musulmi. jinin mutum musulmi baya halatta haka kawai mutum musulmi baya halatta wani ya ɗauki wuka wani ya ɗauki bindiga wani ya ɗauki makami ya kashe shi wannan bai halatta ba wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fadazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu adalahu azaban azima a yau mana ce wa alamar rahimakallah annahu la yahillu malu imri'in muslimin a yau kuma yace mana dukiyar mutum musulmi daman da jinin mutum ransa kenan da abin da ya biyo bayan haka da dukiyar mutum nawa kenan biyu da mutuncin mutum nawa kenan uku wannan bai halatta ba bai halatta haka kawai mutum ya kashe wani ba bai halatta haka kawai mutum ya kamfaci dukiyar wani ba bai halatta ba haka kawai mutum ya zubar ma da wani mutunci abubuwa guda nawa guda uku wannan bai halatta ba jini kisa Allah ta'ala ya ba ya sanya mai hukuncin kisasi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al bil hurr wal abd bil abd dan a tsara dukiya a tsara rayuka in aka bar rayuka haka kawai mutum ya kashe mutum to shi kenan kawai sai mutum ya zama mai kan uwa da wabi ya dauki bindiga ya kashe wanda ya ga ma akan wani sa'in sa ko kawai rashin fahimtar da ke tsakanin su ko waɗansu abubuwa amma da da zaran ya san idan ya kashe za a kashe shi dole ka ga ya rike hannunsa na biyu dukiya bai halatta ba dukiya ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya ta ta zama ƙashin bayan rayuwa dukiya ba karamin alkhairi ne da ita ba in aka saki dukiya haka kawai sai abin ya zama bala'i kuma isa ubangiji Allah madaukin sarki bai halatta wani ci dukiyar wani ba illa an takuna tijaratan an taradun minkum ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyar ku tsakaninku da barna ta hanyar caca ta hanyar yaudara ta hanyar fashi ta hanyar sata ta hanyar zamba ta hanyar riba ta kowace hanya da take illa an ta kuna tijaratan sai dai hanya ta kasance ta kasuwanci an taradin minkum kasuwancin da yake ya ginu ne akan yarjejeniya yarda ku tsakanin mai saya da mai sayarwa kenan a kasuwanci ma bai halatta ka tilasta wani ka ce dole sai ya sayar maka ba ka gane ko ko kuma ya tilasta maka dole sai ka sai mushi wannan bai halatta ba sai dai idan abin da yake da dalili ne akan haka akwai wadansu abubuwa da yake an bai ma shari'a dama ta tilasta mutum ko da bai yadda ba an gane wannan kamar gina hanya yin hanya ya zama na babu inda za a yi hanya sai ta nan to an dole ne mutum abin ko gonar shi ko gidan shi a saya a biya shi ko da ku ya ce bai yadda ba a danka mishi kuɗin shi ma'ana abin da ake kira biyan diya kenan a biya shi kuɗinsa domin ya je ya abin nan wani shine tsari na musulunci hakan nan bai halatta zubar da mutuncin mutum ba kaga akan kare dukiya aka kawo hukuncin alharaba fashi da makami إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم a خلاف أو ينفوا من الأرض zalikal khizyun fid dunya wala fil akhirati azabun azim fashi da makami Allah ta'ala ya bada hukuncin sa ayu qatalu ko dai a karkashe su duka Audu yusallabu ko a tsire su a tsitaka a samu wani abu a tsire su a kofar gari kowa ya gan su ne yan fashi Autu aw tuqatta aydimu arjuluhum min khilaf ko kuma a yanke hannayensu da kafafuwansu saɓanin juna a yanke hannun dama kafar hagu wannan sakamakon nan fashi kenan dan fashi da makami bala'i ne idan ƙasa ya zamana ta samu jarrabar fashi da makami shikenan ƙasa ba su da amma ba su da kuma kwanciyar hankali ya zama wannan kenan shi kuma abin nan hukuncin sata bayan da ya tabbata Allah ta'ala ya sanya mai hukunci wa sariq wa sariqatu faqatu aydihuma jazaan bima kasaba na kala min Allah wallahu azizun hakim kaga duk wannan dan bai ma dukiya kariya dan ba a bai ma dukiya kariya ba wacce ita ce allati ja'ala lakum qiyaman dukiya wacce Allah ta'ala ya sanya ta a kanta kuke rayuwa sai ta zama kuma ta zama harguwa kenan ba kan gado mutunci Allah ta'ala ya sanya mai tsari haka kawai bai halatta wani jefa wani da zina ba in ko bai kawo shaidu ba dole a mai bulala tamanin muddin bai kawo shaidu ba sai a zane shi bulala tamanin sakamakon wanda ima wani kasafi to haga nan gaba ko kuɗi aka bashi ba zai ba ko sa shi aka ya fita a jarida ya zazzagi wani ba zai zazzagi shi ba kuma waɗannan abubuwa guda uku sune abubuwan da annabi sallam ya jaddada ya sake jaddadawa a hajjatul wada hajjin ban kwana yace jinin ku haramun ne dukiyar ku haramun ce mutuncin ku haramun ne bai halatta wani ya zubar da mutuncin wani ko ya kashe rai ko ya ci dukiyar wani isa malam ya ce واعلم رحمك الله انه لا يحل مال امرئ مسلم الا sai من نفسه سيد سن da سيد يردش kenan wayan kana ma a rajulin malin haram idan ya kasance a tare da mutum yana kunshe da dukiyar haram faƙar domina hoto tun da tana hannunsa ta zama tasa eh ya tara dukiyar haram ko ya tara wannan dukiyar haram ta hanyar sata ko ta hanyar cuwa-cuwa duk wasu hanyoyi na haramun ya tara dukiya ta su dukiyar tana ƙarƙashin wa shi to kai da ba shi ba la yahillu li ahadin bai halatta ga kowanne mutum an ya akhudha minhu shay'an illa bi idnihi ya dauki wani abu a cikin dukiyar wannan mutumin da ya tara ta haram ya dauki wani abu a ciki ya ce ai duke haramun ci shi ma ya je ya kamfata ya ce ai shi ma ba tashi bace bai halatta ba ina fata mun fahimci sunnar yadda imam al-barbahari yake mana bayanin ta bai halatta ba yace yo ai ba sata iya tara su ba mun gano wannan ko saboda haka kawai dama yana ya lura da shi lokacin da ya fito daga banki dami guda na naira dubu dubu suna faduwa sai ya dauka ya sa aljihu ya ce ya fara rage hanya abu na bi halatta ba sai ya tsaye da shi wait wait wait ga du ga kudin ka ya faɗi sai ya mika mashi kudin shi amma wai dan ya tara dukiyar haram mutum kuma ya faci idan shi ya ɗiba a cikin dukiyar to wannan kuma ba sunna bane shi ma haramun ne fa innahu imam al-barbahari yake cewa da al'amarin yake shi wannan mutum fa asa an ya tuba haza ana fatan shi wannan wanda ya tara dukiyar ta haram ya tuba daga abin da ya tara fa yuridu an ya ruddahu sai ya nufin ya mayar da wannan abin da ya tara na haramun ala arbabihi zuwa ga masu shi ya mayar musu fa'akasta haraman kai kuma sai kaje ka ɗibi haram ita abin da aka tara haramun ne abin da ka ka ɗibi haramun ne shi ya ɗibi haram kai ka ɗibi haramun haram wannan abubuwan ba shi da kai saboda don mutum ya yi magun-magun ya yi kaniyaniya ya bi duk wata ɓataccen hanya ya tara dukiya ta haramun bai halatta kuma ga kai musulmi kai ma ka je ka ɗiba ka ce ya yi dukiyar haramun ce ya tara ba bai halatta ba Allah ta'ala ya sauke wal makasibu ma bana laka sihatuhu fa huwa mutlaq illa ma zahara fasadu wa in kana fasidan ya'khudhu min al fasidi mamsakata nafsi wala taqul أترك المكاسب وآخذ ما أعطاني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنيا خير من الحاجة إلى الناس والمكاسب nema a fita nema ko dai wannan neman na kasuwanci ko wannan neman na aikin gwamnati ko wannan neman na sana'ar hannu kun gane wannan da kyau ko su dai yana yaƙar cima a zaune allah ya ba ku mu samu a musulunci babu cima zaune shi dai ya zauna sai dai abin da aka bashi kullum yana magana shi ɗalibi ne saboda haka tunda shi ɗalibi ne bai san yadda za a yi bai san yadda za a yi ya wani abun nan ba ko kuma duk yadda za a yi dai shi dai Allah ya ba ku mu shi sa malai ce wal makasibu neman abinci fita neman abinci to ma bana laka sihatuhu fa huwa mutlaq duk abin da kyawun su halacin sa ya bayyana a gare ka abu kaza halas ne to wannan halas ne mutlaq kaje je ka ci kayan kawai halas malas illa ma zahara fasadu sai dai abin da ya bayyana cewar abu kaza haramun ne to duk abin da zaka ci ko abin da zaka sama ya zama na wannan halas ne ka ci kawai kai tsaye amma abin da ya zama haramun ne to wa in kana fasidan idan ya zama na wannan abin da yake gaban ka haramun ne ya akhudhu min al-fasidi mamsakata nafsi ya zama na ba da wani abin na biyu wanda ba wannan na haramun ba ko dai mushe gashi kuma ya riga ya shiga mawuyacin hali domin Allah ta'ala yana cewa faman qurra ghaira bakin wala adin fala isma alai faman qurra duk wanda bukatuwa ta matsa shi ga mushe yana gani wanda yake haramun ne kuma babu yadda ya iya to yanzu ya zai ci zai ci ya koshi ne malam yake cewa wa in kana fasidan ya akhudhu min al-fasidi mamsakata nafsi zai ci gwargwadon abin da zai rike kanshi in musa ne ba zai ci ta bahaushe ya ce har sai da ijatsa ba ya ci har sai da ya ruwa a'a zai ci gwargwadon abin da zai kare mashi yunwasa. kun gane ku kaga wannan shari'a kenan ta musulunci ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه التأثير ومن قواعد الشريعة التيسير yana ga cikin manya-manyan ƙa'idojin musulunci a taifir sauƙaƙawa fi kulle amrin na buhu ta'asir cikin duk abin da yake akwai wahala yuridu Allah bi kuma yusra wala yuridu bi kuma usra duk abin da yake akwai wahala ubangiji Allah madaukakin sarki yana sauƙaƙa abin shi za suke cewa abin nan وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار فكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وليس واجب بالاقتدار ba abinda yake wajibi in babu iko eh a sallah mece wajibi to in babu iko tsayuwa fa sa zauna walaisa ba abin yake wajibi in babu ikon yin shi wala muharramun ma'afirani babu kuma abin da yake haram idan ana cikin mawuyacin hali ba wai kawai mutum yana cikin mawuyacin hali ya yi nan ya yi nan ya rasa yadda zai kawai saci dukiyar mutane ba a'a isa mala ya ce fa kullu mahzurin ma'a duk abin da aka ce maka haramun ne amma kuma ya haɗu da larura wa kullu mahburin ma abarura bi qadri ma tahtajuhu darura to za a ci gwargwadon abin da larura za ta kau za a ci gwargwadon abin da larura za ta kau kisa ya ce faman tarra ghaira baghin wala adil wanda buƙatuwa ta kama shi na yaci na yaci abin da aka lissafa inna ma harrama alaikumul maitata waddama dama wal amal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah to cin mushe nan da aka haramta to fa idan mutum bukatuwa ta kama ya ci zai ci gwargwadon da zai gusa da yunwa ne saɓanin farfesun da aka yi a gidan shi na yanka kaga wannan zai ci ya sha ruwa ya sake ci ya sake ci sai ya je ya yi dandam tukuna wala taqul mala yake cewa da ɗai kar ka ce makasi makasiba ni kan zan bar neman abinci zan haƙura wa akhudhu ma ƙwani zan dinga karɓar abin da ake ban inda dai ana bayarwa ta kobo shikenan mutum sai ya ce zai haƙura da wannan ko dai ya zauna a masallaci ya ta ibada ko ya zauna ya ta karatu ya ce shi tun da dai yana samun taro da kobo albarkacin makaranta na zuwa shikenan kawai kaga wannan bai halatta ba imamu barbahari ya ce wannan bai halatta ba saboda me yace lam yaf'al hadha sahabatu sahabbai ba su yi wannan ba kasan in dai malinta kake ji suna gabanka in dai wara'u kake ji suna gabanka sahabbai ba su wannan ba in ana batun manya-manya 'yan kasuwa da an ce abun nan abubakar siddiq abdurrahman bin auf usman bin affan manya-manyan 'yan kasuwa masu kudi wanda yake don su tashi bataliya guda ta sojoji su tafi yaƙi mutum guda ya wannan ba wani abu bane da cinsu da abubuwan da za su hau inda ba a ji an nemo ba za a yi haka ba za a samu haka ba ba shi kenan dole a tashi a nema shi sa mana yake cewa sahabai ba su yi wannan ba in noma ne akwai manoma sosai da sosai da suka tsaya suka yi noma sosai da sosai so da za ga duk hanya ta noma babu wanda suka zauna kawai ce ma a zaune walal ulama'u ila zamanina haza yace malamai ma ba su zauna haka kawai ba suna jiran Allah ya baku mu samu har zuwa lokacin nan namu in je Imam Barbahari ba shi ga malaman da suka tsayawa kenan daga baya su zauna kawai to wannan daga baya ne ba a wannan lokacin suke ba kun gane wannan da kyau ko wannan kaga ta bangaren malamai kenan to kuma ta bangaren mawajata su kuma ba za su tsaya su kama hannunsu ba tunda an ce a fita a nema su kuma ba za su tsaya su ga suna taimakawa yadda ya kamata ba kun gane wannan da ka'idar ita ce malami zai tashi ya nemi abin da zai kame kanshi ne ba wai zai tsaya ya nemi abin da zai zama ya fi kowa kuɗi ba ne kamar yadda shi kuma mawadaci zai je ya nemi abin da zai cire ma kanshi jahilci ba wai zai zauna ne shi kawai yana taimaka ma da'awa ba shi kenan duk inda za a je amma shi kuma yana makarar da jahilci kaga da'awar shi ba za ta mai sallah ba ne da'awar shi ba za ta ba shi hukunce hukunce ba ita da'awar shi ibada ce mai zaman kanta kuma ba za ta ɗauke wata ibadar ba na'am wa qala umar bin khattab radiyallahu anhu umar dan khattab ubangiji Allah madaukakin sarki yayi mai rahama yake cewa kasbun fihi ba'dhu duniya fita nema yin sana'a na abin da yake akwai wani abu kamar na kaskanci da mutane suke gani a ido dan akwai abin da mutane suke gani abu kaza ai kusan sana'a ce wacce bata kai ta kawo ba kamar me eh yace kamar yankan kumba kamar sai da allura kamar shushena kamar tura baro kamar sai da kendir kamar yace kamar kwashe masai kamar faskare waɗannan halas ne tsantsansu eh umar dan khattab yana cikin yana cikin mutum na biyu wa kul khairan wa khairan nasi wa kul wa kul khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu qidaman thumma usman al-arjahu wazirahu abubakar da umar su ne manya manya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umar dan kadar ne yake faɗan wannan yace ka je ka faɗi ka fita nema na abin da yake akwai abin da ake ganin kamar akwai kaskanci a ciki khairun shi yafi ashe shi ma akwai abin da yafi me yafi min alhajati ila nas mutum ya dinga zuwa yana baiwa mutane bukatunsa yana gaya mutane bukatunsa wallahi shi dalibi ne kudin registration sun kakare mishi kun shiru wallahi shi dalibi ne yanzu abin da yake yayi da kere kudin registration kudin handawa sun kakare mishi asabar da lahadi asabar da lahadi ba zai shiga gari je ina baro ba ba zai je shushe na ba yanzu damuna damuna ce ta faɗi ina ake neman sharar gona so masu neman sharar gona so masu neman kaza masu neman kaza masu neman kaza sai je yi kawai na san ɗalibai da suka tashi sayan wani littafi kawai suka haka suka haka suka gaba su da kuɗi ko suka je suka nemi ƙodago suka je suka yi noma suna neman kuɗin suka suna kama aiki aka ba su kudin suka je suka sai littafi eh kun yi shiru to haka ake yi amma kai mutum ya zama ɗalibi shi ne ɗalibi kullum ka ce an yi barin babu a wurin ɗalibi ba haka ake yi ba shi da ake asabar da lahadi wani dai dan abin wannan kuma ba shi ke nuna su kuma mawadata su kame hannunsu ba na idan ba a taimaka ma ɗalibai ba to su waye nan gaba za su ci gaba da rike al'umma eh su waye za su rike muku ƴaƴanku da suke tasowa ku akwai haƙƙin su akwai haƙƙin ɗalibai a kanku kuma wadata su yanzu ana maganar ɗaliban ne mutum ba zai zauna su kum yana tsaye wani ya ce da shi ya samu ladan shi ya ce da iyalansa ya samu ladan su ba Na fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka dole mutum ya tsaya tsayin daka ya ga me zai yi domin ya kame kansa da yawa za a ga akwai wanda yake sai ya dawo makaranta yake bude shago sai ya dawo makaranta yake kaza sai ya dawo abinda ba wasu yake cewa rufin asiri wannan haka za ka ga ya biya ma kanshi waye haka zai biya ma kanshi ne ko a haka sai biya wa kanshi kaza har diploma har NCE haka za ka ga yana ta faɗi ta shi wannan yafi bai je cin shire ya ce wallahi gashi gashi an baya lissa ya rasa yadda zai yana da ƙarfi a jiki ga asabar da lahadi ya je nemi kodago ba zai yi ba ya shiga gari yau asabar ba na asabar ake samun gwadabe ba ake kasuwar gwadabe ba na asabar ya je ida ko kawai irin shi in yi kodago daga safe daga karfe nawa ake fara fito da kaya zuwa kasuwa daga wurare eh in yaje tun daga karfe bakwai ya kammala zuwa karfe goma na safe zuwa sha ɗaya za a ga abin da ya samu ba karamin al'amari ba ne daga nan kuma zuwa bayan la'asar ya dawo gida ya yi wanka ya tsaya ya samu cilawa tukunna eh tunda ya samu abin da zai ci gaza bayan la'asar an kasuwa ta fara tashi ya sake komawa kuma sai ga ya fitar da kuɗin barin da ya karbo haya na wannan ranar ya yi kaza ya samu wani abu abin nan nashi ban kawai sai mutum ya zauna yana ganin shi abin nan kabu kabu ka ga mutum yana ganin shi ba zai yi ba menene mutum ba zai yi ba ya zauna kai kullum da Allah ya baku mu san wannan ba ita ce sima ta ɗaliban ilimi ba dole ɗalibi ya zama yana da wani abu da yake ƙoƙarin riƙe kansa wannan kuma ita ce ƙaira ta musulunci isa kaga a ƙaira ta musulunci babu allazi wahidu Allah da kaga allazi wahidu sai kuma aka ce me Allah da girma yake kaga allazi wahidu din daban sai su fassara wa yi ko kuma yayi ba bara a wannan kwata-kwata babu wannan domin an ce almajiri almajiri in ake magana sai a ce ai almajiri asalin shi daga almuhajir ma'ana wanda ya hijira eh to mu yanzu a nan garin ne na hijira muka yi eh daga ina yau hijira to eh domin alhijira shi ne alintiqalu min baladi shirki ila baladi islam kun yi shiru har yanzu muhajir din yake ya ɗibi kuɗi ya biya ma 'ya'yan shi ya tura su makaranta makaranta ya abin nan nasu amma waɗanda ya tura makarantar allo sai ka ji ya ce to su ba sa yi fi sabilillahi ya tura su islamiyya su malaman islamiyya ba sa yi fi sabilillahi su waɗancan da biya kuɗin first time ya biya dubu goma sha takwas dubu ashirin da biyar dubu talatin su ba sa yi fi sabilillahi ɗaya su ba sa yi fi sabili Najeriya ba 'ya'yan ba 'yan Najeriya ba ne ba sa son Najeriya ta ci gaba ne ba sun dada taimaka ma gwamnati ba ne su ba sa yi ba za su buɗe makarantar su karanta kyauta ba a sai a ce a karatun addini ne shi wannan su malaman ba sa yi bisa billahi ba karatun Allah ba ne kaga su ma suka da lalata karatun kenan Allah ya sauke والصلوات khalfa جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه مؤطل وإن صليت خلفه فأعيد salatak. وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك kaji bayani kenan sharhu sunna na al-imam al-barbahari sharhu yana bayanin sunna ne baki ɗayanta qaulan wa atiqadan kudurin zuci wa fi'lan wa da ƙudurin zuci shine itiqad kenan da ƙaulan abin da mutum zai faɗa da fi'ilan abin da zai aikata a zuciyarsa abin da gaban shi gaba ɗaya su ake magana mana wasu wa salawatul khamsu salloli biyar da ake yin su cikin jam'i su ne wanne da wanne kenan azhar la'asar magariba lisha asuba juma'a eh wasalawatul khamsu salloli biyar da ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yace innaka ta qawma min ahli alkitab falyakun awwal ma tudmi ilayhi shahadatu Allah ila illa Allah thumma atawuka lidhalika fa'alim anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawat Allah ya wajabta musu salloli guda biyar yace wasalawatul khamsu ja'iza salloli guda biyar din nan halas ne ka yi su khalfa man sallaita khalfa bayan duk wanda kai sallah a bayan shi mana yana limamin ka kenan kai sallah a bayan sallah ka ta yi kun gane ko salloli biyar din nan duk wanda ka yi su a bayan shi yana limamin ka sallar shi ta yi illa an ya kona jahamiyan sai dai idan wannan limamin naka da kai sallah a bayan shi ya zama jahami ne ma'ana yana bin dan abunan almajirin jihar bin safwan ne shi kuma jihar bin safwan sai da yi sai da yi ɗibi wajen kwana arba'in baya sallah me janyo mai rahin sallah ya yi muƙabala da yaran hausa fa kasan da larabci munafara ake kiranta ya yi muƙabala da wani arne daga cikin arnan kasashen indiya ɗin nan irin masu addinin ƙasar hindu ɗin nan ya yi muƙabala da su suka sanya mai shakku ya ɗibi tsawon kwana arba'in tukuna yana baya sallah ya dakatar da ibada tukuna yana yana nazari tukunna ya gaya yana tare da su ne ko yana abin nan nasu ai kun lura hisa mana yake ta jaddada ba ruwanka da jayayya ba ruwanka da jayayya ba ruwanka sai da jahan bin safwan sai da dibu tsawon kwana arba'in baya sallah ya dakatar da dukkan ibada tukunna ya koma yana karatu tukunna ya gaya kun gane ko to daga baya ne ya fito ya tafi dukkan sifofin Allah madaukakin sarki duk sifofin Allah ta'ala ya ce bai yarda da su ba ar-rahman suna ne bai zai da cewa Allah mai rahama bane a to ba yayi jayayya da wani ba abin nan al-ghaffar suna ne na Allah bai da Allah ta'ala mai gafara bane sa haga ibnu abi da yake cewa qadin kirul ban aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadli tanfahu shi zai yake cewa sai dai idan limamin da kai sallah bayan shi jaham ne su kuma waɗannan jahamiya an yi musu hukuncin kafirci kun gane ko saboda aqida ce wacce take bid'a ce wacce take mukaffira ko san bid'a sun kasu kashi biyu akwai bid'atu mukaffira in an ce bid'a mukaffira ita ce bid'a da wanda yayi ta ya kafarta akwai kuma bid'a wacce take ghairu mukaffira bid'a ce amma ba ta fitar da mutum daga musulunci da a cikin su wacce ce halatacciya babu ka gano da kullu bid'atin balala dan kada yace kun ce ba a bid'a kullu bidatin balala kuma kun zo kun karkasa su kun ce akwai kaza akwai kaza ai duk gaba ɗayan su ƙata ce wannan ta fitar da mutum daga musulunci wannan ta fitar da mutum daga musulunci ba ita ce bidatin ghairu mukaffira to yanzu tunda an yi hukunci akan jahaniya duk wanda yake bid'a sa mukaffira ce bid'a da yake akan ta bid'a ce wanda yake an mata hukuncin kafirci kun gane wannan da ke ko kamar mutumin da yake da aqidar Allah yana shiga mutum a kira kiristanci kenan hulul al-hulul wal ittihad saboda duk abin da yayi Allah ne kun gane ko duk wanda yake da irin wannan aqida ka san kafiri ne kawai babu shakku a kai kamar yadda malam ya faɗa mana a wancan karatun an da abin nan wa alam annahu man za'ama man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya fa huwa kafirun billahi al-azim duk wanda yace yana ganin Allah a nan gidan duniya kafiri ne kaga wannan bid'a ce mukaffara shi yasa malam yake cewa illa an yakuna jahamiyan sai dai idan shi wannan wanda ke sallah bayan shi jaham ne yana ba akidar jahamiya ne fa innahu mu'attil to ka san shi jahamiya mu'attil ne me mu'attil ya zara dukkan sufofi daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki bai yadda da Allah ta'ala yana da sufofi ba kaga wannan ita ce aqida ta fir'auna kenan da yace ma alimtu lakum min ilahin ghayru ita ce tsabage aqidar fir'auna to kuma kaga wannan aqida aqida ce ta kafirci eh wa in sallaita khalfahu fa a'id salataka in kai sallah a bayan shi to ka sake sallah nan kai ta bayan kafiri imana eh shi yasa kake ganin abin da mai ishmawi ya faɗa yace mutumin da yi sallah bayan wani sai daga baya ya bayyana wannan mutumin kafiri ne ya sake sallar shi sai ke mamaki ka ce a'a gashi yana baka sallah kuma kawai ya bi sallah sai daga baya ka gane ai mutumin nan gashi da yake tintirin kafiri ne sai yanzu salloli ke na kan abin da mai shi ba ran salloli sun ganka Allah ta ya sauke wa in kana imamuka yawmul juma'ati jahmiyan idan limamin ka na sallar juma'a yana ta tafarkin jahami ne jaham ibnu safwan ne shi kuma jaham ibnu safwan malamin sa shine ja'ad bin dirham eh shi kuma ja'ad bin dirham malaminsa wani bayhudi ne labid wanda ima manzo Allah sallallahu alaihi sallama sihiri shine malaminsa ina fata kun ga silsilar akidar daga wa labid sai zuwa ja'ad bin dirham sai zuwa wa jahan bin safwan shi ja'ad bin dirham shine wanda ake layye da shi ranar wata babbar sallah malamin jihar bin safwa kenan wannan limamin ya fito ya hudu ba akan mumbari na sallar idi bayan an koma ya ce kowa ya je ya layyasa Allah ta'ala ya karba mana layyan mu ni zan yi layya da jihar bin dirham domin ya ce ya ce mattakhadha Allah Ibrahima khalila tunda ko ya ce mattakhadha Allah Ibrahima khalila musulmi ne ko arni arni ne kawai ya kwantar da shi iyanka shi isa ibnu qayyim a cikin nuni yake cewa shakarar shakarar dhahiyata kullu sahibi sunnati duk wani ma'abocin sunna ya gode ma ya yabi wannan layya da aka yi ya ce dalla da ita kuwa layya da ake dawa da ja'ar bin dirham to da ya tafi ne sai shi jahan bin safwan ya kauce daga wani wurin daga wannan wurin ya je ya samu wani kauye wani wuri ya je dandazo ya je bayyana aqidar tashi Allah ta'ala ya sauke wayan kana imamuka yawmul juma'ati jahamiyan wa huwa sultanu fa salli khalfa idan limamin ka ranar juma'a ya zama yana ban tabarkin jahan bin safwan ne kuma shine shine limamin juma'a kuma sarki ne ka san da sarakuna su ne limamai fa salli khalfa kai sallah bayan sa wata sallah wa a'id salataka kuma koma gida ka sake sallarka wata sallah azhar wayan kana imamuka min as-sultani amma idan limamunka. ya ka zama daga sarki ne sarki ne ya naɗa shi wa ghairihi ko wani wani wakilin sarki ne ya naɗa shi sahiba sunnatin shi limamin ma'abocin sunna ne ko da ko sarkin ɗan bid'a ne amma shi limamin ma'abocin sunna ne fa salli khalfa ya sallaka bayansa wala tu'id salataka karka sake sallaka mun gane karatu ne wani kaga bayani filla filla kenan idan shi jagoran sallar ya zama ya zama tintirin dan bid'a ne bid'a kuma wacce take mukaffira to wannan kai sallah a bayan shi tunda shine shugaba shine sarki kai sallah a bayan shi ka koma gida ka sake sallar ka dama sallar juma'a ce to amma idan ya zama na shi din dan bid'a ne bid'a ce kuma mukaffira amma lima sai ya nada limami wanda yake halu sunna eh ma'ana ma sunna ko wani wanda ba shi ba wani wanda ke bin liman a sarkin abin nan sarki a abin nan a kaga ba sarki yana da hakimai ba yana da dakadai yana da mai unguwa masu unguwanni sai su waɗannan wakilan sarki ne sai suka naɗa shi a matsayin shi shi limamin sahibu sunna ne to a wannan lokaci malam ya ce yi sallaka ba tare da ka sake sallaka ba yi sallaka bayan sa ba tare da ka sake sallaka ba a ga bayani kenan filla filla yace wal imanu bi anna ababakari wa umara rahmatullahi alaihima fi hujrati aisha radiyallahu anhum مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قد دفن هنالك معه فإذا أتيت القبر فتسلم عليه ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب wal imanu da kuma yin imani bi anna ababakar da cewar lalle sayyidina abubakar radiyallahu an su duk kenan wa umar da umar al rahmatullahi alaihima rahama Allah ta tabbata a gare su shi abubakar siddiq shine wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce misalinsa a cikin annabawa kamar misalin annabi isa ne da annabi ibrahim kun gane ko misalin misalin shi a cikin annabawa domin annabi isa alaihi salatu wasalam shine yace da Allah ta'ala in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shine ya ce faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim mun ke shi kuma umar misalin shi a cikin annabawa shine misalin annabi musa da annabi nuh alaihi salatu wasalam shi annabi musa alaihi salatu wasalam shine yake cewa rabbana innaka atita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdid ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw azabar alim ba ka annabi Musa ya addu'a ba annabi Nuhu alaihi salatu wasallam ya addu'a ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara domin da aka kama ribatattun badar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya su ya zai da su sai sana Abubakar ya ce ya rasulullahi waɗannan ƴan uwa ne waɗannan kaza ne waɗannan kaza ne babu laifi a karɓi fidiya a hannunsu kowa ya fanshi kansa kun gane ko dama fa imma mannan ba'du wa imma fida'an ana sallam ya tambaye sai na abubakar sai na umar ya yake ganin zai da su yake wannan al'amari ne su ne suke kaza su ne suke kaza su suke kaza kawai wan kashe ba sai na ali na shi ya kashe eh <laughs> kun gane wannan da ke ko sai ce lalle ubangiji Allah madaukin sarki yana lausasa zuciya hatta zama ta fi nono laushi kamar yadda yake kausa zuciya a kansa shi Allah madaukakin sarki yana kausa zuciyar mutane saboda biyayya a gare shi har ta zama tafi dutse karfi sai ce lalle misalin da kai Abubakar cikin annabawa kamar misalin annabi Musa annabi eh, Ibrahim ne da annabi Isa kai misalin ka a cikin annabawa kamar misalin annabi Musa ne da annabi Nuh alaihi salatu wasalam al-Imam Ibn Kathir shaykhul bukhari ne ya kawo wannan hadisi wannan kissa a fadin Allah ta'ala wa ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskana fil ard aturiduna arada duniya wallahu yuridu al akhirah kai imani cewa lallai abubakar da umar allah ta'ala ya masu rahama fi hujrati aisha radiyallahu anhum suna ɗakin sayyida aisha siddiqa kenan suna da an ce hujra sune ɗaki suna ɗakin ta ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tare da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi su nawa kenan su uku kenan qad dufina hunalika ma'a tabbas zahir an rufe su a can tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafa bi zalika fadla wannan ya isa ya zama falalasu suna tare da shi a doron ƙasa suna tare da shi a kushewa haka aka yi su kuma karka afa ba tare suka rasu ba ka fahimci wani abu domin idan aka idan jama'a da yawa sun taru sai ya musu kabarin jama'i jama'i sai ya musu kabari na baki daya a'a sai na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ya fara rasuwa bayan shekaru sai na Abubakar ya rasu bayan shekaru sai na Umar ya rasu aka binne ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a ɗakin sai da Aisha domin da citan ajali ta kama shi sai ya nemi abin nan shawara izinin sauran matan shi sai mai izini ya jiya a ɗakin sayi da aisha da allah ta'ala yi mishi cikawa sai kuma ake magana ina za a yi jana'izarsa wasu suka ce a kai shi kudus dan can ne makabartar annabawa wasu suka ce a kai shi wuri kaza wasu suka ce a kai shi wuri kaza wani ce ai annabi sallallahu ya ce babu wani annabi da zai rasu ba ce ana mai jana'iza ne a inda ya rasu ba wani wuri ake kai ba sai nuna mana ashe su ma annabawan da suka ake da su a can a can suka rasu saboda ka a nan inda ya rasu daman ya rasu ne yana sai da aisha radiyallahu anha tana tallafa da shi yana kirjinta sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba karamin falala ba ce dan ubangiji Allah madaukakin sarki ba zai bar afdalu khalqillah ya rasu a hannun wani mutumin da ba na kware ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun gane wannan da kyau ko sai sai da Aisha radiyallahu anha ta ja jiki a nan inda ya rasu a ɗakin ma kenan a nan inda ya rasu ana aka yi mai jana'iza da ya rasu bayan an kammala sai sai na Abubakar ya rasu sai aka kawo shi aka kawo shi kusa da shi sai ya kenan sai wuri guda ya rasu ya ragu shi kenan sai na Umar yana rasuwa sai aka kawo shi wannan wurin sai na rasul ah, sai na abubakar yana bin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai na abubakar yana biye da abin nan sai na umar yana biye da sai na abubakar a wannan ɗaki na sai da aisha kun gane ko shi kuma ɗakin yana ina yana cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai dai gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗamfare da masallacinsa kun gane ko yana ɗamfare da masallacinsa saboda ka in yi garawa ba lalle ne sai ya zago ta ciki ba daga gidan shi zai shigo masallaci kai tsaye da zamanin abin nan malik abin nan abdulmalik walid bin abdulmalik ko abdulmalik bin walid ɗaya ne daga cikin manya-manyan daulolin banu umayya zamanin shi yayi sai ya nemi ya expandi din masallacin ya ƙara masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ƙara shi sai ya zamana gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma da guda sai aka shigar da shi cikin masallacin kun gane ko ba wai kuma an shigar da shi bane cas a'a gidan sai ya zama shine karshen kusurwa ta bangaren gabas kun gane ko sai ya zama na karshen shine karshen kusurwa ba ma'ana babu sahu kenan ta bangaren gabas ta bangaren gabas katan shine abin nan kusurwar gidan ta bangaren gabas ita ce karshen masallacin sai zama na gidan manzo Allah yana na inda yake eh kun gane wannan da kyau ko kabarin shi kuma yana cikin ɗakin sayyida Aisha ɗakin sayyida Aisha yana cikin kabarin manzo yana cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yanzu na a haka abin yake kun fahimci wannan duk da ƙarin duk da ƙarin da aka yi na masallaci har zuwa ƙarin da Malik Fadi yayi wanda yake a tarihi ba a taɓa ƙara masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wanda sarki Fadi yayi ba da yake ya ba tsawon shekaru tara ana aiki ba dare ba rana ana suna cewa na tambaya baki da baki lokacin da maka shiga ƙasa ka zan ƙasa nan abin nan yake ƙasa masallacin ma'aikatan cewar da gaske ne labarin da ake bayarwa cewar gaba ɗaya tsohuwar madina aka ɗauka ta zama masallaci ya ce kwarai kuwa haka ne tsohuwar ma'ana madina zamanin manzo Allah su sallama ita ce aka ɗauke gaba ɗayanta ta zama masallacin eh ma'ana masa e eh, fadin madina gaba ɗaya zamanin manzo sallama idan aka ɗauke aka biya diya diya da ba taɓa biya ba a duniya na gidaje da aka da aka biya a wannan lokaci zamanin sarki fahad mai rasu Allah ta'ala ji kanshi da gafara shine gaba ɗaya aka ɗauke aka wannan aiki da. ina fata mun fahimci wannan da kyau ga cikin masallacin ga kuma haraba duk dai wanda ya je gani shine amma duk wannan kwatance kwatancen ga sai hankali a gane wajen mita mita mai tarin yawa kafin ka shiga masallacin za ga AC yana dukan ka ai wani da ya shiga ya ce daga yau ya daina zagin wahabiyawa dan da an ce mai wahabiyawa makiya manzan Allah ne ya ce maki manzan Allah ba zai zai wa masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hidima ba kun fahimci wannan da kyau ko to Allah ba ta yanzu mun bayanci tarihin da amma duk wani hoto da zaka gani a ce ga kabarin manzo Allah ga an lullube shi da wani abu duk ƙarya ne na ga wannan kalandar na tattauna da wani sai na ce me ya nuna min sunan kamfanin da ya buga kalandar babu na ce ya nuna min adres su babu na ce ya nuna min lambar wayar su don tuntuɓa babu an kawo ga sandan manzo Allah sallama ga takalmin shi ga laujen shi ga wayana nashi ga wayana nashi wannan ƙarya ne ai Allah ta'ala ya sauke to wannan imamul barbahari yake cewa suna ɗaki kai imani cewa suna ɗakin sai da aisha an kuma binne su a can an yi jana'iza su a can fai za a taital kabara idan ka je kabarin fattaslimu alaihima wa fattaslimu ma yi musu sallah abubakar da umar ka yi musu sallama ba da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bayan kayi sallama ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wajibun yi musu sallama din nan wajibi ne wannan ita ce aqidar ahlus sunna ita ce kuma aqidar duk wani wanda yake musulmi in ya je zai yi sallama ya ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ya rasulullah da sauransu kun gane ku assalamu alayka yi mai sallama zakai ba addu'a mutum zai ba ba wani abu zai yi ba in ya kammala sai ya dan matsa haka taku daya sai ya sake yin sallama ga sayyidina Abubakar sai ya sake miƙawa taku daya sai ya sake yin sallama ga sayyidina Umar nau kenan uku shi wa kenan dan yace fa iza ataital qabara in ka je kabari to kenan yanzu ya halatta kai kuma da kenan ka ce a miƙa mana gaisuwa ga ya rasulullahi wani ne zai tafaji ko umara eh ya halatta ka ce da shi in ka je ka miƙa mana gaisuwa Kullum nesa da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take jaza haka maiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce akwai mala'ika da Allah ta'ala ya wakilta da yake isan mishi da dukkan salatin da wani mai salati ime a faɗin duniyan nan in ke salati ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kana yin wannan mala'ika zai ce wani dan wani ya ma salati kago akwai kungu kake cikin garin mina eh to amma sakon hayya kai balle ka je ka ba wani wanda yake tun a kam in yi ga jidalin zaman kam kawai da ake yi ya watsar da sakon nata <laughs> kun bai ci wannan da ke ku saboda haka abu karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam والأمر بالمعروف والنهي عن wajibin illa إلا ما يخف a أو عصاه يتي والأمر بالمعروف yin umarni da almaruf duk abin da yake mai kyau ma'ana duk abin shari'a ta ce abu kaza mai kyau ne ka yi umarni da a yi kamar me sada zumunci kamar me taimaka ma gajiyayyu kamar me girmama iyaye kamar me neman ilimi kamar me salatin annabi kamar me istighfari kamar me lizimta sallar jama'a duk ayyuka na alkhairi wannan umarni ne ka yi shi kawai ta ga mutane sun zauna suna tafira shi sai ka wuce su ba za ka ce musu jama'an ta da sallah ba jama'a lokacin sallah yayi sai ka ce wannan aiki na malamai ne shi kuma cewar kuma a tashi a yi sallah shi ma kuma malamai ne za su yi kun yi shiru ai akwai abin da yake malamai ne za su yi akwai kuma abin da yake ba malamai ba malamai ne kaɗai za su yi ba yi wa mutum nasiha mutum ne kuke fira da shi yi ce yau shekara shi uku tun da ya bari gida bai je ba bai koma gida ba sai ka tashi gefe guda ka akwai irin wannan al'amari bai kamata ba ya kamata a je a ga iyaye a sadar da zumunci a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya ce yana buga musu waya duk da buga musu waya da kake yi ai ya kamata a je kaza kun ga ba a cikin inda ake fira ba sai ka same kai mai nasiha sadar da zumunci fala asaitum in tawallaitum an rufin fil wata wa tuqattu arhamakum ka gaba shi da ke irin wannan ka duk abin da yake kyakkyawan aiki ne a yi umarni da shi kai bawan Allah akwai ɗalibai suna kokarin karatu suna kaza suna kaza yana da kyau a taimaka musu akalla ɗalibai sun zo ya kamata wurin kwana a ɗauke musu sun zo karatu ne ya zama na kuɗin inda za su ɗauka kama haya a ɗauke musu domin su zama wakilai a inda suke nawa ne kudin haya ɗakunan a wurin wani bai wuce cefanin wani ba eh kun gane ko kuma wannan karma a ɗauka a ɗauki wani a ce komai sai alhaji kowa ma ya dinga hoɓasa in ɗalibai goma ne ɗauki nauyin ɗalibai ɗaya mana kudin haya ɗakinsa kun fahimci wannan da kyau ko ɗaliban nan maimakon a ce ku za ku koma gida Ko za ku je ƙauyukan su ku kai da awa sun zo garin ku yin karatu sun zo majalisun ku suna karatu ba shi kenan mai zuwa ku fallawar mu'minin likita in suka koma can ba sun zama jakadu ba kenan haka ake yi da dukkan nau'uka na al'amur bil ma'ruf wani sai an nusar da shi wani da kai mai jawabi kai mai bayani zai gane shi kenan sai ga kuma an samu ci gaba wannan hayu anil munkar da kuma hana duk abin da shari'a ta hana duk abin da shari'a ta ce abu kaza bai halatta ba kamar me saba ma iyaye karar me kin yin sallah caca wiwi daba waye waye waye waye duk irin waɗannan kamiya mai kafanta al'amura sai mutum ya hana yanzu kuma karuwanci a gefen titi shi ma kuma malamai ne za su hana eh sai a ce sai malamai kaga mutum yana awo yana yana zuba fafakin mudu yake ce bawan Allah ka tsoron Allah mana ya baka cika mudu ko ba ka yake ba in bala'i ya sako na rashin cika mudu gare shi kadai zai sauka ai gaba ɗaya zai sauka ai illa man khifta saifa sai dai kai wanda ka ji tsoron kada ya fille ma kai eh in ka hana shi zai sare maka kai au asa ko zai zane ka ya ne ko dama ai matakin guda nawa ne guda uku ne mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbi wadhalika al-adhafu al-iman kuma al'amru bil ma'ruf dinna ba karamin al'amari ba ne. yana daga cikin abin da ya sa wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama wankakkiyar al'umma da Allah ta'ala Ya yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum wa aktharuhum al-fasiqun haka na Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'mura eh ya wa ya'muruna bil wa wal wal mummune maza da mummune mata ba'dhum awliya'u ba'd sashin su yan uwan sashi ne ya muruna bil ma'rufi suna yin umarni da al ma'ruf ashe kenan har mata suna yi saboda me kace nam saboda Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa taslimu ala ibadillahi ajma'in da yin sallama ga bayin Allah baki ɗayansu yin sallama kun haɗu da mutum ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana musulmai kenan wanda ka sani da wanda baka sani ba in ka mai da sallama kawai sai wanda ka sani to me kenan ka yi sauran wanda baka sani ba ma musulmi ba ne musulman da ka sani da wanda baka sani ba wanda suka fi yawa wanda baka sani ba saboda da yi musu sallama baki ɗaya wa السلام ايه eh من mun yi magana اي su يوم mun yi magana da su yasa muka tsawaita magana a can wajen wajen jahamiya cewa bid'a ta gashi biyu akwai bid'atu mukaffira akwai ghairu mukaffira bid'a mukaffira wanda ke kafartar da shi ghulatu ghulatu shi'a manya manya na gaba gaba a shi'a waɗannan musu hukuncin kafirai ai kun gane ko waɗanda suke kamar da malam zai zo magana suke ganin kafin alkiyama ta tashi manzo Allah sallallahu zai dawo sai na Aliyu zai dawo akwai abin da ake kira ar-raja'a za a dawo za a tsaye madana na Aisha hukunci kaga duk wanda yi wannan ai arne ne domin me domin ya karyata ayoyi masu tarin yawa a cikin alkur'ani mai girma da Allah ta'ala ya ce innal ladina jawu bil ifki usbatun minkum la tahsabu khairan lakum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imrin minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim kaga wannan arni ne bawahan tsantsan arni ne wannan nan eh Eh. Eh. Eh. al'asulu abin da ya bayyana a gare ka cewar musulmi ne da shi za ka aiki duk abin da ya bayyana a gare ka da shi za ka aiki sai daga bayan ya bayyana ba musulmi ba ne shi kenan sai ka dakatar kun gane wannan kawai shi kenan shi ne abin da yake a gare ka amin amin amin wa man taraka salatul juma'ati wal jama'ati fil masjid من غير عذر فهو مبتدع والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر لك yace wa man taraka wa man taraka salatul juma'a duk wanda ya bar sallar juma'a waljama'a da salla cikin jam'i fil masjidi a cikin masallaci yake zuwa yayi min ghairi uzrin ba tare da wani hanzari ba fa huwa mubtadi'un to wannan mutumin tintirin dan bid'a ne eh mana cincirin ɗan bidiya ne wal uzuru sai dan kare ka ɗauki komai ne uzuri kun gane ko kwastomomi sun kewaye ka ka ce ai uzuri ne kuna mitin ka ce ai uzuri ne kun yi shiru kana noma ka ce ai uzuri ne sai ya ce wal uzuru shi uzurin kamar kamar rashin lafiya la taqata lahu bil khuruj ila al masjid wanda bai shi da ikon fita zuwa masallaci shikenan sai ya sallashi a gida ba wai ya bi sallah daga gida ba sai ya sallashi a gida domin ka ce ya bi sallashi a gida wata yana gaban liman ya sallashi take kun gano wannan da kyau ko ɗaya kenan na biyu ma baya gaban liman yana bayan liman ko yana ina ne liman ya yi takabiratul ihram ya yi raka'a guda tare da shi ya dago raka'a biyu suka ɗauke wuta wanda yake wannan musallar musallam ne gaba daya sai ya in ya ci gaba da sallah wa yake bi wa ya sashi in ya yanke wa ya sashi abu khawfin min sultanin zalimin ko kuma jin tsoron wani sarki wanda yake azzalumin sarki ne yana nan yana dakon shi jiran shi yake ya ga ire-iren su ya garkame wa ga wannan don jin wannan tsoron sai mutum ya sallashi a gida Allah ya karba mana wa ma siwa zalika fala uzra lak duk abin da ba haka ba to baka da wani hanzari amma za ka je masallacin kasuwa tun karfe ɗayan aka fara sallah har karfe shida kun yi shiru to karfe biyar wata sallah ake yi to karfe uku wata sallah ake yi kun yi shiru eh kaga dai masu karfe ɗaya sun yi karfe ɗaya masu karfe biyu in sun yi karfe biyu to karfe biyu da rabi kuma wasu sallah ake yi saboda haka mutum akwai hatsari akwai hatsari barin salloli irin wannan sai ga mutum yana cewa yana sunna a shi dan bid'a ne gaskiya shi ke nan in an tambaye shi da yau sallolin jam'i nawa'i sai ka ga abu ya riga ya rikice mishi ko yana ta hada hada ba zai iya zuwa ije sallar jam'i ya dawo ba Allah ta'ala ya sauke wa man salla khalfa imamin falam yaktadi bihi fala salata la Imam al-Barbahari ya ce duk wanda yi sallah bayan limam kuma alhalin bai yi koyi da wannan limamin ba ma'ana kawai ya kabbara ne ya bi shi ba da wata bai da wannan sallah kaza akwai wanda yake zai zo shi bai yarda da limamin ba to kuma kada ya kibin shi sallah a ce kuma ya kauce yana shigowa kawai sai sai ya ce Allahu akbar ba tare da niyya ba da abin da liman ya yi shi ma ya yi kun yi shiru to wannan ba shi da sallah ko ce me awo khawfi min sultanin zalim ko jin tsoron wani azalimin sarki nam bai ji ba ne? wa man salla khalfa imamin falam yaqtadi bi fala salata la duk wanda yi sallah bayan liman bai yi koyi da liman bai da sallah kar ka manta ba fa wai ana nufin ka ce Allahumma inni nawaitu salatal isha'i fardan iqtida'an bil imam ba eh <laughs> kun gane ko ai koyi da liman a zuci ne a zuciyarka ta himmatu cewar za ka bi shi ko zuciyar mutum ta yi ce ba za ta bi shi ba kawai zai dodo ne eh wanda yake kuma da yawa daga cikin yan shiya haka suke yi wannan da yawa sun je ya aiki haji ko umara abinda suke gana haji ko umara ne sun suka je yi to ya suka iya sai su zo su bi ayyimatul haramain amma za ga kawai kabarbari suke yi kaga mutum ya zo a bukwa kasa mai tsarki masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga mutum ya fito da wasu tsakuyoyi aljihunsa ko wani abu aljihunsa ya sa wai akan su zai yi sujada ba zai sujjada ba a kasar da ke cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh a aya boye ake yi eh a kulura aya boye ake yi wani a boye zai wani wani wani zai zauna kuma ko yanzu a nan Najeriya ku duba ku gani dama ai mun faɗi Najeriya ku bane dan wai can din da yake ita ce kasa mai zarki mutafaqu alaihi babu sabani wani kuma a nan za a ga akan hannun shi yake yi Allah ta'ala ya sauwaki wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar bil yadi wal lisani wal qalbi bila sayf mun ga sake maimaitawa muhimmancin sa sai dai bambancin a nan ya faɗi hanyoyin da ake bi a wancan bai faɗa ba wal amru bil ma'ruf umarni da kyakkyawan aiki wan nahyu anil munkar da hana mummunan aiki wannan bil yadi ana yi ne da hannu wal lisan da harshe wal qalbi da zuciya haka annabi sallallahu ya faɗa yace mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi zalika adafu iman al yadu kautar da abu da hannu ko dai shugaba wanda ke shi ke da sojoji da 'yan sanda ko kuma mai gida a gidansa ba kai ne tip security na gidanka ba kai shiru ba kai baka da gidan ne eh, ba kai ne security da gidanka ba za ga ana zagin manzan Allah a cikin gidanka kai shiru za ga an ɗebo gumaka an sa a gidanka kai shiru ba zai ba yayyage su za ka yi su za yi da hannunka ka tattara su ka sanya su ko da ba a ɗora tukunya girki ba ka ɗebo su ka sa ka tunna musu wuta a tsagar gida ina fata mun gane wannan da kyau da sauransu to kuma ga nan a nan mu'tazila suka ɗibi taji su suke ganin wajibi ne akan kowa idan shugaba yana yana almunkar to ai huruji kawai a yi fito na fito da shi matakin farko mataki na biyu a zare mashi takobi mataki na uku duk wani ma wanda ba musu shi ma a zare mashi takobi a buɗe mashi wuta kawai wani ita ce aqida mu'tazilawa da abun nan wala ta'ta qira'il khawarij innahu maqalun liman yahawahu yurji wa yafdahu wani ita ce aqida su Allah ta'ala ya sauke kaga nan kenan ya mai da martani akan wancan saboda haka abin da yake naka shine ka gusar wani baya aikin wani ka gusar in gusar wadda hannu ta ki sai ka gusar da bakin ka kai wa'azi kai nasiha da hikima da sauransu in ma abin ya sai ka zuciya da ya ba ce da sata sai ka ki abin a zuci dan yadda mutum bai ki abin a zuci ba ranar alkiyama sai ya tashi tare da masu yin wannan aikin to amma wani abu da yi wata ni'ara da koma baya wai ke yanzu da ka tashi kana ma mutane nasiha ko ka ga wata balla gaza kana mata nasiha ya kamata da yi kaza ta yi kaza sauran mutane su ce maka ai ko yi ba za su ji ba me nasu kuma a ciki tunda su ba su yi ba kai tana yi an sai su shiru so shi kuma wai wanda yake yi din shine kuma za a nemi a sanya ya mai jiki a ce ya mutane suke ya bai kama ai da ka kyale su kawai me kina kai Allah ta'ala ya sauki wal masturu min al muslimina man la yadhharu minhu riba wal masturu wanda yake asirin shi a koye wanda ba a san shi ba kawai ka ganshi shi baka san shi ba daga cikin musulmi shine wa man la yazharu ba riba shine mutumin da babu wani abu da ke sosa zuciya da ya bayyana a gare shi min qaulin aw fi'lin mutum ne ka gan shi masha Allah da sifar shi kun yi sallah da shi kun yi komai tare shi kenan ba a ce da shi sai ka tirke shi shi yana kan wace aqida ce yana ka aqila ahlus sunna ne ko kaza ko kaza a'a tunda babu wani abin da ya bayyana babu ruwanka amma da ya tashi aiki sai ga yana yin aikin yan bid'a ko magana sai ga yana magana ta yan nan nan kaga magana tana tana bayanin wane shine wane wa kayan tarani samit lakam ujibi ziyadatu wa naqsu fi takallumi lisan al-fata wa nisfun fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wa dami haka zuhair bin abi sulma ya fada a cikin mimiyarsa yake ce ai mutum kashi biyu ne kawai daga gangar jiki sai sai tsoka zuce shi sai harshensa kawai harshen shi ke bayaninsa wani da ya yi ma bayani sai ka ce kai ashe wannan mahaukaci ne a riga da sai ga gaba ɗaya darajar shi ta rubu amma da kafin i bayani sai gan shi wallahi na tsatsan mutum ka ji har amman da ya bayani sai ga yayi kwambali shi zai ce to wal masturu min al muslimina man la yazharu min riba so duk mutumin da babu wani abin da ke yake masanya zuciya ta yi kaikayi to ba ruwanka da a ce sai ka shi ba ruwanka da ka tuhumce shi amma in yi aikin da ba na daidai ba ko ya faɗi magana da ba ta daidai ba to haka yanzu ya zama ba mastur ba kenan ya zama wani na daban wa kullu ilmin idda'ahu al-ibadu min ilmi al-batini lam yujar fil kitabi wa sunnati fa huwa bid'atun wa dalala wa la yanbaghi li ahadin an ya'mal bi wa la yad'u ilay yace wa kullu ilmin idda'ahu al-ibad dukkan wani ilmin da bayi suke da awarsa min ilmi al-batini cewa wai akwai wani ilimin batini lam yujar fil kitabi wanda yake wannan ilimin kwata-kwata babu shi a cikin littafin Allah wa sunna babu shi a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fa huwa bid'atun wa dalala to wannan abun wannan ilimin bid'a ne kuma bata shi wala yanbaghi li ahadin bai kamata ba ga kowanne mutum an yi amala bihi ya aiki da wannan ilimin wala yad'u ilai kada ya kuskure ya kira wasu zuwa ga wannan ilimin domin akwai abin da suke kira ilimin zahiri da ilimin baɗi ilimin zahiri shine wannan ilimin da kuke da shi ku abin da kuka sani ne yana da kiran shi abin nan shari'a su kuma suna da alma'arifa suna da ilimin baɗi kun gane wanda saboda haka ilimin yana da zahiri yana da baɗi akan wannan suka suka cusa ma ayoyin alqur'ani ma'ana tana da ma'ana ta zahiri tana ma'ana ta baɗi kun gane ko ma'ana aikin hajji na zahiri alhaji shine me aje wuri mai tsarki ko amma ma'ana shi ta baɗin shine a kai ziyara ga shugunai kun gane ko akwai irin waɗannan da yawa wato abin da zai nuna muku wannan ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare alqur'ani mai girma babu wani wanda ya sai canza kalma ɗaya akwai mumun shi akwai masu tamanin zai izifi guda zai sauka ɗaya dawo da izifi ashirin an haɗa nau kenan tamanin kafin alfijir hutu akwai mumun akwai mahaddata wajen wannan ma ga ce falon ma zai ce ba haka bane falon ma din nan guda kaza ne wallan ma din nan guda kaza ne falon ma ga wuraren da suke wallan ma ga wuraren da suke kaga fa'un fa ka canza saboda ubangiji Allah madaukakin sarki ya kar alqur'ani babu inda mabarnata za su shiga su yi barna sai suka zo wajen ma'anar tunda lafazin ya gagara sai suka zo wurin ma'ana suka ce ai akwai ta zahiri akwai ta baɗi wato abun mamaki wanda ya naɗa kan shi kanshi ya bai ma kanshi certificate din iya tafsiri na ji shi yana bayanin cewa ruwai ai ilimi yana da zahiri yana da baɗi ne domin Allah ta'ala yana cewa alam tara kaifa abun nan na suratul luqman din nan alam tarau subhanallahi alazim la ilaha illallah ai ta dauki وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة يسنى مكو نعمة تظاهري لتبائني نعمة تظاهري ويسيتي وإلمي ما ينا تظاهري لبائني dan Allah ji ilhadi ban da aya ya ce ni'imatan zahiratan wa batina sai ce ilimi yana zahiri da baɗi wannan irin wannan irin jahilci ne irin wannan wannan fa shine ilhadi karkatar da ma'ana ayoyin alkur'ani mai girma saboda abin da ya kawo haka in dai talabijin alkur'ani ne in dai talabijin alkur'ani ne za ku zuba tun daga fatiha hamilal jannatu wan nas yayi rubu ya baka yayi rubu ya baka ko ya nusu ya baka ko ya izu ya baka za ku zuba hannun to nan babu yadda zai yi sai aka zo ta bangaren ma'ana sai su samu ayoyin qur'ani ma'ana ma'anonin da suke so saboda ka sai a ce ilmu ku kuna da ilimin zahiri ne su kuma suna da ilimin baɗini ne saboda haka duk abin da ka ga sun yi to baɗini ne ba zahiri ba ne sai a ce an ga wani an ga wani yana bin jaka yana barbarar jaka sai a ce wa ai ku ga barbarar jaka yake yi ai ba hakan yake yi ba wai abin da ka gani da ida fa wasu za a ci maka ba haka bane wa kai da zahiri kake aiki an gane wannan kuma babbar babban madakatarsa a wannan shine kisar annabi khidir kisar annabi khidir da Allah ta'ala yake fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman su suna da ilimi laduni ba ku kuna da ilimin kitabu sunna bane su suna da laduni ilimin laduni ilimi ne daga Allah kai tsaye yake zuwa gare su kenan su ba ta karɓar shari'a ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kuma shari'a manzo Allah gamamme shari'a ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira kaffatan lin-nas su suna ciki kenan to haka wannan shine sun yi inkarin nubuwa kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan suna ganin suna da shari'a su daban kun gane wannan da kyau ko wanda yake kuma shi annabi Khidir a daidai wannan lokaci da ya samu wannan yaro sai ya mai sai ya kashe annan musa shi da yake yana kai ilimin zahiri ne sai ya mai inkari shi kuma da yake yana kai ilimin baɗini ne sai ya ce don me zai mai inkari ana cikin tafiya fa wajada abin nan abin nan an yi sabu ifuhu ma ah, fa wajada jidaran da an yanqada fa aqama qala law talata latakhasa alaihi ajra wai dan me saboda shi annan musa kenan yace ina ma ka karbi lada dan shi yana kan ilimin zahiri shi kuma da yake kai ilimin baɗi ne sai ce mai ba haka ba kafin haka kuma akwai jirgin ruwa sai ya huda shi ana cikin jirgin ruwa dan shi yana kan ilimin baɗi ne shi kuma annabi Musa yana kan ilimin zahiri a ubillah ba irin ƙarya da ƙarere da ba su yi a wannan wurin ba saboda haka akwai ilimin zahiri shi yasa wai ba a zama inuwa ɗaya da mai ilimin zahiri da mai ilimin baɗi ne. eh a'a ba ba za a zauna ɗaya bane shi annabi Musa fa annabi ne kuma manzo ne da Allah ta'ala ya turo shi da shari'arsa annabi Khidir annabi ne da yake kan shari'arsa kowa yana kan shari'arsa ne fa shi annabi Musa bai san shari'ar annabi Khidir ba annabi Khidir bai san shari'ar annabi Musa ba kowa yana kan shari'arsa ne annabawa ne kowa akwai inda Allah ta'ala ya tura shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne annabi wanda yake shi kadai ne a zamaninsa kuma shi ne annabi har ƙarshen duniya baki ɗaya annabi ibrahim A.S. ya yi annabta a wani bangare da manzanci annabi lutfa yana wani bangare annabi musa ya tare da wa annabi harun ga kuma annabi khidir haka annabawan suke kowane annabi ana tura shi zuwa ga mutanensa wa kana nabiyyu su ila qaumihi khassa wa bi'ithu ila nasi amma ni an tura ni ne baki daya saboda haka in ma ka kawo kisa annabi khidir to ai annabi khidir annabi ne da ke kan shari'arsa shi yasa a kisa ya ce wa ma fa'altuhu an amri duk abin da na aikata ban yi shi dan raɗin kaina ba wahayi ake min nayi saboda ka bai zama ilimin baɗi ne ba ka san akan haka ne suka ce waliyai su ne masu daraja ta farko daga su sai annabawa daga su sai manzanni yasa ibnu arabi yake cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqur rasul wa dunal wali maqamun nubuwati matsayi na annabta fi barzakh yana barzakhu ne fuwaiqur rasul yana dan sama kadan da daraja ta manzanci wa dunal wali yana kuma ƙasa da matsaya da daraja ta walitaka ma'ana wali shine sai wa annabta sai wa manzo saboda ai sai suka ce annabi khidir ai wali ne ba annabi bane kun gane ko kuma annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi ne saboda haka kenan yanzu annabi yayi karatu runwa wali saboda haka kenan yanzu wali ya fi annabi shine lissafin shine karan kai total wali ya fi annabi kenan to tambaya yanzu ana ita ce shi annabi Musa ba wali bane a'a shi a wannan shi ba wali bane yanzu wali ne kun gano wannan waliyi ne ko kuma zai ce shi ba ali dan Allah ta'ala ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ya sai ce annabi Musa ba waliyi bane daya annabi Musa waliyi ne shi kuma annabi Khidir sun ce waliyi ne ba annabi ba dai kenan annabi Musa kuma annabi ne ne kenan annabi Musa kuma manzo ne ne kenan annabi Musa kuma yana cikin ulul azmi minar rusuli ne kenan hudu da mai daraja hudu da mai daraja daya kun yi shiru tunda kaga wannan kenan to haka wannan hujjatu mun dahi ba hujjar su ba wata aba ce da ta kai ta kawo ba amma shi yasa kullum suke hana mutanen su zuwa inda ake karatu tsaftatacce shi yasa mai maraki yake cewa wa yin bazul ilhamu bil ara'i a'ani bihi ilhamal awliya'i wa qad ra'ahu ba'd man tasawwafa wa ismatu an-nabi tujibu katafa la yahkumu al-wali bila dalili min an-nususi aw min at-ta'wil haka mai maraki yake faɗa yake cewa wayun babul ilhamu bil ara ana ɗiban ilhama a yi watsi da ita a can zahara ita ce al'ara inda babu bishiya babu wata ciyawa da ta hudu fana baznahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin wace ilhama yake nufi yace a'ani biyi ilhamar awliya'i yace ina nufin ilhama ta waliyai wa qadara ahu ba'du man tasawwafa yace da yawa wasu daga cikin sufaye sun ga aiki da shi kawai ana zaune ba kawai sai ya ce haddasani qalbi an rabbi <laughs> wai da haka zai karatar da ku kai kana cewa haddasana wani haddasana wani ana bi hurairah ta qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai shi kuma yace haddasana haddasani qalbi an rabbi sufaye kenan su kuma shi a sai su ce na himaru amirul muminin e eh, shi a ba himaru amirul muminin shi kuma shi haddasar da su jaki kenan himar fa na himaru amirul muminina malam za ga dandali ne na bata wallah ba irin bankaura da ba sa faɗa ya ce wa ismatun nabi tuji tafa, isma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya nuna kenan wajibi aikinsa za a yi la ya waliyu bila dalili waliyu babu wani hukunci da zai yi ba da tare da dalili ba shi wannan dalilin mina nususi aw min ta'awil ko dai na nassi in an ce nassi shine abin da baya daukar ma'ana guda biyu kamar da Allah ta'ala ya ce tilka asharatun kamila kana da wata ma'ana da zaka bashi in ba goma uku a tara da bakwai nau kenan goma kaga nassi kenan aw ya yace to mun dai ba tare sun kawo dalili ba ko kuma tawili wanda zai karɓi wasu wannan ba a karɓan dalilin su amma haka kawai yana wali wai wali ne shi tsira ka kawai zai shar'anta zai haka ma zai yi kaza zai zai kaza zai dauke muku azumi zai dauke muku haji zai dauke muku sallah a wannan ai ba haka bane kuma duk da ya kawo musu tsabagen sufanci ne da ruhubaniyanci Allah ta'ala ya sauke wa ayyu mumra'atin wahaba nafsaha li rajulin fa inna la tahillu la yu'aqabani inna la minha shay'a illa bi waliyin wa shahidi adalin wa sadaq yace wa ayyu mamra'atin dukkan matar da take wahabat nafsaha li rajulin da ta bayar da kyautar kanta ga wani mutum fa innaha la tahillu la to lalle wannan matar matar bata halatta ga wannan mutumin da ita da karan kanta tace ta ba da kanta gare shi ba kyauta yu aqabani za a ɗanɗana musu ukuba su biyun in min ha shay'an in ya tabata. in ya taba ta ba za a azabtar da su illa bi waliyin face sai da waliyi madaurin aure kenan wa shahidai adilin da shaidu guda biyu adilai nau kenan wa sadakin da sadaki amma haka kawai bi halatta ba wai ce ta ba da kanshi ai saboda malami ne saboda waliyi ne saboda shehi ne saboda waye ta ba da kanta gare shi wannan in ya zaba ta sai an hukunta shi kun gane wannan da kyau ko yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan khususiyya da Allah ta'ala ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiy an yastankiha khalis talaka min dunil mu'minin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina ganin lokaci ya ja mu haka kartin ya kamata a yi mai a dasa mai ayan ko to wannan dai shine abin da ya kamata mu sani babu wani matsayi da mutum zai kai ya ji cewar yanzu ya halatta mace ta ba da matsaya ta ba ta kanta gare shi wannan babu shi Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum salam nan nan ai mata ba gani za mu so tambayoyi su ne kasancewa a rubuce eh nam suleja alaikum salam tambaya ta eh eh yake cewa kamar yan bidiya da ake da su a yanzu ina zuwa bidiya da ake da ita yanzu bidiya da ake da ita yanzu in kai tsam za ka ga ba za ta rasa wani ɗarso na bidiya da ta gabace ta ba ka gane ko saboda haka manya-manyan ƙungiyoyin bidiya da suka gabata irin su khawarij irin su mu'tazila irin su murji'a irin su asha'ira irin su kaza irin su kaza an riga an yi musu hukunci a tunda yanzu sai ka ga bidiya iri kaza da wace ta kaza a cikin waɗancan azuzuwa ka gane wannan da kyau ko yawa kuma gargamanta kullum aka hangi akwai gulat akwai manya-manya a ciki wanda zai yake a bidiya masu masu wuce gona da iri kamar yadda yake akwai wani da ya ce suna ma Allah wasiƙa kun yi su karan shi yan bidiyan zamanin sai suka ce ya wuce gona da iri kaga wannan ya yi gulat kenan akwai wanda ya ce wa ai mutane gaba ɗaya bautar kansu suke yi yan bidiya irin shi fa sun mai hukuncin wannan ya ya daji ba ma wai ke da ake ganin kama daban ba to haza akwai manyan manyan yan bidiyan da ake an musu hukunci akwai kuma wanda ake su amawa ne don su kawai ake kiri an sa musu bakin kyalle a ido Allah ta'ala ya sauke nan mai gida sallah gida ba eh hukuncin wane ne gida eh ina sallah a gida eh masallaci wannan bai halatta ba mai gida ne yake yi ma iyalai sallah a gida baya fitowa gida masallaci sallah wannan bai halatta ba zai sa mutane su samu shakku a kan shi ya rasu a zo ana cewa za a yi sallah wani ce to ya taba ganin sallah shi mutum yana musulmi a cewa ya taɓa ganin sallar shi su mata abin da aka ɗora musu shine su yi sallah a ɗakin su daga cin ranar da aka kai ta ɗaki ma an ware mata wurin sallah ba wai danki za a fara yi ba za a ware wurin sallah ne shine musallaha shine wurin sallata shine abin da aka ɗora mata shi kuma abin da aka ɗora mishi ya zo masallaci ya sallah tare da al'ummar musulmi kun gane wannan da ke ko ba a ɗora musu ba mun yi magana da su ba da kai muka fara kuma na bakar yake cewa menene malfarku bayan da wan nifaka ina mai bambancin zindiki da munafunci zindiki shine munafunci munafunci shine zindikanci sai dai a zamanin da ayoyin alkur'ani suke sauka ana amfani ne da munafunci idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah kun gane ko da bayan da ayoyi yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare su ya koma ga Allah sai malamai suke bayani akan duk mutumin da zai boye kafirci a zuciyarsa ya bayyana da imani a bakinsa sunan wannan zindiki kun gane ko ma'ana kenan kullum da shi ake sallah kullum da shi kuke komai sai daga baya gane aikin tirin kafiri ne tintirin munafiki ne shine haka an ce ai wani zindiki ne wannan hukuncin shi kisa ne kawai wani yake cewa menene hukuncin masu satar mutane suna neman kudin fansa wannan haramun ne ana fata mun gano wannan da kyau ko haramun ne hukuncinsu idan suka zo hannu aka tabbatar da hukuncin a kansu hukuncin hiraba ne fashi da makami إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا yake cewa yan shiya idan suka je aiki haji suna ziyartar kabarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama galibin yan shiya sun fi zuwa baki'a ne kun gane ko da anan kabarin sayyida Fatima yake shi ta kuka suna Fatima Fatima kuma ba cikin baki'a suke zuwa ba waje ne tun daga daga tsakanin masallacin manzo sallama da baki'a babu tazara sosai da sosai haka sai ga sai su kewaye domin ba a barin su shiga kun gane ko shi kuma kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sun zaga suna sallama da sun sallama sai a kore su dan ba wanda ake bari ya tsaye addu'a ko ya wasu bidiyoyi da wasu kufriyat a wurin saboda haka wasu su ma suna zagaye masallacin ne baki ɗaya wasu na kan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai malam wato ba za ka san daɗin shiriya ba malam wani lokacin sai kaga bid'a shi ɗan ba kuma ta ba a farko farkon karatun masail jahiliya an yi wannan magana wai kabar gaba ɗaya yake cewa wai shi dai ya nace sai ya dawa a kabar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik